Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Juma'a 27 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. Sabon shugaban kasar Gambia Adam Baro ya koma gida jiya Alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga 'yan kasar. fadar white house ta ce shugaba donald trump na da zabi akan yadda zai sa kasar mexico ta biya kudin katangan nan da yake son ginawa tsakanin amurka da kasar ta mexico wasu manyan-manyan jami'an diplomasiyar amurka su biyar suka ajiye aikinsu kwanaki kamin mutumin da shugaba donald trump ya zaba 'yan majalisar harkokin kasar ya samu amincewarsu to karin labaran kenan game da zargin almundahanar da ake ma sakataren gwamnatin najeriya wata kungiya ta ce duk fa neman a ci ne shi dan kwangilan da ya kwangilan nan gashi nan a zaune Husaini sunan shi amma Hassan din shi wane ne shine PA din Shehu Sani To amma masu zargin sakataren sun ce abin da suka sani kawai shine an ci kuɗi kuma dole fa a amaye. ko hassan ko husaini ko gambo ne ya je ci kudin jama'a mu mun riga mun faɗi cewa an yi amfani da kudin gudun hijira sun azurta kansu za kuma a ji cewa wani ƙwararre a fannin shari'a ya bayar da shawarar yadda za a warware wannan takaddama har ma da tabbatin wanke ibrahim magu na hukumar efcc za kuma a ji cewa jami'ar indiana ta amurka za ta taimaka ma jamhuriyar nijar ta fannin ilimi kuma kamar kowace ranar juma'a jummai ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. saurare assalamu alaikum sabon shugaban kasar gambia adama baro ya koma gida jiya alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga 'yan kasar duk da yake ya iso babban birnin kasar wato banjul cikin tsatsauran matakan tsaro baro da ya koma gida ne daga kasar senegal inda ya zauna tun bayan da rikicin siyasa ya barke a kasarsa saboda shugaban kasar ya jami wanda ya daɗe yana mulkin kasar ya ki saukar bayan ya sha kai a zaben watan disamba jirgin da shugaba baro ya shigo zuwa kasar tasa sojojin senegal da na najeriya ne ke gadin sa jim kaɗan da saukarsa babban birnin kasar wato banjul inda ɗauruwan 'yan kasar ne suka yi masa marhabin lale wani ɗan jarida da ya gane wa idanunsa isowar shugaba baro ya ce tun kafin isowarsa nema 'yan kasar suka yi cincirindo kan hanyar zuwa filin jirgin saman kasar suna raye-raye da wake-wake mai magana da yawon haɗaɗɗiyar jam'iyyun da Baro ya takara su ya ce ko baya ga wannan tarwon akwai wani na musamman da aka shirya. An dai rantsar da Baro ne a matsayin sabon shugaban kasar a ofishin jakadancin Gambia da ke ƙasar Senegal a cikin satin da ta gabata. Yanzu haka dai sojojin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS ne za su ci gaba da kasancewa ƙasar ta Gambia har na tsawon watanni shidda in ji jami'i a Majalisar Ɗinkin Duniya. fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump na da zaɓi akan yadda zai sa ƙasar mexico ta biya kuɗin katangar nan da yake son ginawa tsakanin amurka da mexico sakamakon wannan batun ginin katangar ta sa dangantaka tsakanin mexico da amurka ta yi tsami wato kwanaki kawai da kama aikin mr trump tun a jiya alhamis ne dai sakataren yada labarai na fadar white house sean spicer ya ce wato ya faɗa ma manema labarai cewa shugaba trump zai sa harajin kashi 20 cikin 100 ga dukkan wasu kayakin da ake shigo da su amurka daga ƙasar ta mexico ya ce wannan sabon harajin zai samar da akalla dala biliyan goma a duk shekara cikin sauƙi waɗanda za a yi amfani da su wajen gina wannan katangar kakakin ya ce tuni shugaba trump ya tattauna wannan batu da shugabannin majalisar dokokin kasar kuma wannan ne ma ya sa yake son a wannan batu cikin garan bawul ga tsarin haraji na amurka da majalisar za ta yi aiki da akai amma daga bisani fadar ta white house ta ce wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi daban-daban da gwamnati take nazari a kansu kan yadda za a biya kuɗin aikin katangar a kudancin ƙasar. sai dai kuma har yau fadar ta white house ta ce shugaba trump bai yanke shawarar yadda amurka za ta mayar da kuɗin aikin ba sai dai abin da ya fito fili shine kuɗin harajin amurkawa ne za a yi amfani da shi wajen fara ginin wannan katangar wadda ake sa ran talakumi kuɗi har dalar amurka biliyan sha biyar amma kuma abin da ba a sani ba shine wani martani ne mexico za ta mayar kan wannan haraji idan hakan ya samu amincewar majalisar amurka ganin shigo da kayayyakin amurka daga mexico yana da muhimmancin gaske ga tattalin arzikin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu manyan manyan jami'an diplomasiyyar amurka su biyar ne suka ajiye aikinsu kwanaki kafin mutumin da shugaba donald trump ya zaba ya zama ministan harkokin wajen kasar ya samu amincewar majalisar dattijai rahotanni sun bayyana cewa ɗaya daga cikin waɗannan jami'ai su biyar na cikin jirgin sama ne akan hanyarsa ta halartar wani muhimmin taro a turai amma aka umarce shi da dawo gida kamar yadda wata majiya kwakwara ta shaida wa murya amurka wannan bai dace ba kuma ba wai faduwa ce ta zo daidai da zama ba in ji bruce jetson tsohon darakta mai ba da shawara a sashen tsare-tsaren manufofi da muhimman bukatu ta ma'aikatan harkokin waje farfesa ya ci gaba da cewa idan dai ma da a ce an yi abin cikin tsari ne to da watakila zai fi tasiri amma ma'aikatan diplomasiya a ma'aikatan harkokin wajen sun yi watsi da rahotannin da wasu kafofin yada labarai suka yaya taji alhamis inda ake aibunta sabuwar gwamnati da alhakin murabus da wasu manyan jami'an suka yi ko kuma aka kora ita ma take tofa albarkacin bakinta akan wannan batu ambassador barbara stephenson wadda ita ce shugaban kungiyar kwararru a harkokin kasashen waje da kungiyar kwadago ta ma'aikatar ma'aikatan harkokin wajen na na amurka ta gaba daya ba fahimci wannan al'amari ba canza ma'aikata da mukamai tare da ajiye aiki bayan wasu shekaru da aka kayyade ba wani sabon abu ba ne ta ce wannan sauye-sauye abu ne da ke zuwa da sabuwar gwamnati kasar Turkiyya ta ce ba za ta yi saurin cewa wani abu ba game da shirin shugaba Donald Trump na samar da wani wurin da zai zama tudun na tsira a kasar Siriya. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Turkiyya Hussein Maftoglu ya faɗa jiya Alhamis cewa yana da kyau a dakaci sakamakon bincike wanda shugaba Donald Trump zai umarci ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar harkokin waje su gudanar tukuna. wanda hakan zai sa a samar da wani wuri da zai zama mafaka ga farar hula a ƙasar waɗanda suke gudu daga tashe-tashen hankula da suke aukuwa a ƙasar a halin yanzu ƙasar turkiya wadda ke da bakin iyaka da siriya ta jima tana ɗokin ganin an samar da irin wannan wuri wanda zai zama tudun na tsira amma kuma tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama bai goyi bayan wannan tsari ba musamman ta yin la'akari da irin kalubalen da ke tattare da irin wannan wuri zai kasance ciki ko har da yiwuwar amfani da sojan ƙasa na amurka domin ganin an samar da wani keɓaɓɓen wuri wanda za a wato hana shawagin jiragen sama ciki To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bar mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda takaddamar da ake yi game da wasikar fadar shugaban Najeriya wadda wasu ke zargin ta wanke sakataren gwamnatin tarayya babu Lawan da ake zargi da hana ce. ta ɗau wani sabon salo inda wata ƙungiya ta bullo tana zargin cewa duk zargin ƙazafi ne na wasu masu son zuciya zargin da masu zargin sakataren suka ƙaryata nasir adamu ilikaya gare ka. Kungiyar mai taken cadban ta zargi kwamitin da rashin zuwa arewa maso gabas don duba hakikanin aikin da 'yan kwangila suka gudanar, amma shugaban kwamitin ya yi watsi da wannan zargin da nuna sun bi daki-daki kuma rahoton da za su fitar na gaba zai faɗi yadda ma aka yi kashe mu raba da kuɗaɗen. Shugaban kungiyar Ajiwala a taron da jagoran kwangilar nome ciyawa Hussaini ya halarta ya yi wannan zargi ga shugaban kwamitin majalisar Comrade Shehu Sani. Idan sun ɗauka wani abu ne tsakani da Allah suke su ci gaba da yi. Shi ɗan kwangilan da ya kwangilan nan gashi nan a zaune. Hussaini sunan shi amma Hassan din shi wane ne shine PA din Shehu Sani so in akwai wani abu na boye ya Hassan din ba zai gaya masa me ake ciki ba shi kuma wace kalamai yayi na boye wadda ba ma so mu faɗa wa jama'a ko da yake na san ba za ka ɗauki wannan bangaren alfotin ka ba me yasa ba zan ɗauka ba <laughs> to ka ɗauka dan Allah ka faɗi akwai abubuwan da suke na boye wadda mutane siyasa ce suke kowa ya san cewa ofis din kotu da take tuhumar shi saraki kotu ce da take karkashin ofis din SGF wato ma'ana yana so in gane ya nuna shi hassan yana majalisa yana samun albashin majalisa shi husaini kuma yana kwangila a arewa maso gabas wannan wani fahimta ce irin taka kowa dan Najeriya ne yana da ikon ya aiki a majalisa yana da ikon ya kwangila. Farko a nan ga Husaini na Hassan da ake maganar a kansa. Sun ji daɗin aikin da aka musu ga mutanen kwamiti din su ma an zo da sunan su ma sun faɗa da bakin su. Kowa ya san an yi wannan abu amma mutum ya zo ya zauna saboda wani mission ɗinku na daban ku zo ku karyata abin da wasu suka yi. Me shi Husaini zai ce ne kan wannan zargin? To mutanen da yawa sukan zo wannan ofis ɗin daban-daban. amma <laughs> abin da yake abin da ake ciki yanzu shine mun yi bincike mun ga kuma an sace kuɗin yan gudun hijira kuma ga wanda suka sace mun riga mun faɗi saboda haka wani wannan na aiki wancan wani bai aiki ko wannan ya san wancan wani ya da mu abin da muka sani shine cewa an yi amfani da kuɗin ko Hassan ko Hussein ko Gambo ne ya je ci kuɗin jama'a mu mun riga mun faɗi cewa an yi amfani da kuɗin yan gudun hijira wani sun azurta kansu yanzu dai za a jira a gashin wane ne mai gaskiya nasura da malika murar amurka da abuja abuja najeriya wannan haka yake a kuma gaida nasiru to yayin da ake ci gaba da takaddama kan makomar sakataren gwamnatin najeriya da mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta efcc wani ƙwararre a fannin shari'a ya ce akwai fa mafuta mai sauƙi umar faruk musa gare ka akan wannan ne wani kwararre akan ayyukan majalisa kuma da dokoki farfesa almusafa usuju ya bayyana min a abuja cewa lallai akwai hanyoyi da za a iya warware wannan matsala ba tare da kowane bangare ya tuzarta ba ina ganin in aka duba cikin ita abinda wasiƙun shi shugaban ƙasa suka kunsa za a iya warware wannan matsala na farko in ka duba sakin layi kusan na ƙarshe inda yake maganan baya cire babban sakataren gwamnati daga zargin da ake mishi ba sashi na talatin da shida cikin baka na ɗaya na kundin tsarin mulkin najeriya ya amince a ji daga mutum ko da yake ita majalisar ta nuna cewa ita ai ofishin take magana ba shi maganan bace ba kuma ta aika ma da ofishin din wasiƙa to ita rahoton ta na wucin gadi rahoton ku na wucin gadi ya nuna cewa tana da rahoto na dindindin wato rahoto da ya kammala kenan to kaga abin da zai warware wannan magana shine ta fito da gabaki ɗaya abin da ta gano ko ta gani a cikin wannan bincike da take yi na biyu kuma akan abin da ya shafi shugaban hukumar efcc in ka duba tun da farko ba ita majalisar bace ta gano cewa shugaban hukumar efcc yana da laifi kaza da kaza da kaza hukuma ce ta 'yan sandan farin kaya wacce take kasan gwamnatin zartarwa ta kawo rahoto so sai ita majalisa ta mayarwa ofishin shugaban kasa ta hada da wannan rahoto cewa bisa ga rahoto kaza da kaza na ga cewa ba zan iya tantance wani ba don haka ka ɗauki mataki da ya dace to yanzu ya dawo mata da shi to abin da zai warware shine ita majalisar ta sake bincika shin an wanke shi ga wancan zargi da ita hukumar 'yan sandan farin kaya take mishi akwai masu cewar ɗayan biyu ne zai kasance idan ana so magana yaƙi nan da cin hanci da rashawa da ake ganin shugaba muhammadu buhari ya ce shine gadon baya da cibiyar gwamnatinsa shine idan an tabbatar da laifin da aka yi magu to bai kamata a tura sunan magu a ce a tantance shi ba idan kuma kazaf ne to shi shugaban wannan sashen jami'an tsaro na asiri na dss dole kenan a ɗauki mataki na ladabtarwa a kansa haka zai yi kenan ita majalisa yanzu tana da nauyi a kanta wannan a kasan sashi na tamanin zuwa na tamanin da ɗaya har zuwa tamanin da takwas na kundin tsarin mulkin najeriya da ya ba ta izini da hurumi na yin bincike akan duk abin da aka kawo mana. To a gaida Umar da wannan rahoton sai kuma jamhuriyar Nijar inda jami'ar Indiana da ke nan Amurka ta yi alkawarin taimaka ma jamhuriyar ta Nijar ta fannin ilimi. Salamun Muni Barma gare ka. And it is a pleasure to be here in the Republic of Niger this morning. Mataimakin shugaban jami'ar ta Indiana State Mr. Kirk White da ke cikin tawagar hafsoshin tsaron wannan jiha a ziyarar da suka gudanar a nan Nijar ya bayyana cewa jami'ar indiana na fatan kulla hulɗa da takwararta ta yamai domin samarwa matasan nishar damar ɗaukar karatu a wannan jami'a da sukan iya ziyarta ko kuma malamai su taso takanasu daga indiana domin ba ɗaliban nishar karatu we believe that to have a A namu tunani uh, ilmantar da al'umma wata babbar hanya ce ta warware matsalar tsaro, saboda haka cin nasarar yaƙi da ta'addanci na buƙatar ƙarfafa harkokin ilimi a ƙasa. Wannan ya sa na ziyarci uh, jami'ar uh, Abdulmumuni inda muka tantauna da shugaban wannan jami'a Farfesa Habibu Abarshi, wanne na'am da wannan shawara da muka zo da ita. Jihar Indiana ma za ta iya amfana da wannan hulɗa. domin a ƙarƙashinta askarawar rundunar jihar za su iya karantar tarihi da al'adun ƙasar Nijar ta yadda za su laƙanci tsarin zamantakewar al'ummar wannan ƙasa kuma wannan na matsayin wata hanyar da za ta ƙara samar da kyaukyawar fahimta tsakaninsu da al'ummar da za su yi wa aikin tsaro in ji Mr. Craig White. Ko da yake ba a bayyana ranar soma aiki da wannan yarjejeniya a hukunce ba, mataimakin shugaban jami'ar ta indiana ya sanar cewa ilimi mai zurfi da ilimin kimiyya da sha'anin na'ura mai kwakwalwa da ilimin tafiyar da harkokin hukuma su ne muhimman fannonin da wannan hulɗa ke son mai da hankali a kansu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman yanzu kuma bari in koma gefe guda Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yau wannan fili na lafiya uwa jiki zai tuna baya akan abin da ya sa ake danganta ilimin mace da kiwon lafiya matakin farko a lokacin da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci suka gudanar da wani taro akan wannan batu. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki malaman addini sun gudanar da wani taro mai taken ilmantar da mace a zaman makamin inganta lafiyar mata da yara. Mai alfarma Sultan Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ne ya fara wannan yunkuri. Mai martaba sarkin kafin argungu da ke jihar Kebe, Alhaji Sama'il Lamira ne ya shugabanci taron a madadin mai alfarma sarkin musulmi. Sarakuna da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci ne suka halarci wannan taron da aka yi a kanan dabo. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. Bayan taron, Mahmud ya tattauna da Dr. Hadiza Shehu Galadanci, inda ya buƙaci da ta bayyana dalilin da ya sa ake alaƙanta ilimin mata da kiwon lafiya. Mun sani cewa watan ba abin da yake da alaƙa da lafiyar mace da yatta fiye da iliminta a bincike da yawa ya nuna cewa in dai har kana so ka inganta lafiyar mata da yara to dole sai ka koma baya ka ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ita 'ya mai ilimi ita ce za ta je antenatal wata in tana da ciki za ta je awo don saboda in aka yi awan nan shine za a gano cewa shin da akwai mishkila wanda in ta so haihuwa za ta iya samun matsala wanda har zai iya kaiwa ga mutuwarta to in baka ilmantar da ita ba za ta je ba za ta je eh, awo ba bincike ya nuna cewa in ka ilmantar da yarinya tana da kusan casa'in bisa 100 na cewa za ta je awo amma in baka ilmantar da ita ba to kusan bai fi eh, kashi goma cikin ɗari ne za ta iya zuwa awo ba haka kuma in ta zo haihuwa za ta haihu tare da uh, mai ilimi in mace ta haihu da ungozoma mai ilimi ta rage chance in cewa za ta mutu in ta zo haihuwa saboda wannan unguwar mai eh, ilimi ita za ta gano cewa tana da mishkila har ta kai ga yanda za a yi ta taimaka mata amma in ya bata da ilimi ba za ta haihu tare da unguwar mai ilimi ba in mace tana da ilimi tana da kusan ɗari bisa ɗari chance in cewa za ta nemi eh, unguwar mai ilimi in ta zo haihuwa ko kuma za ta je asibiti inda za ta tarar da unguwar nan in ko ba da ilimi tana da kusan goma bisa ɗari chance in cewa za ta haihu tare da unguwar mai ilimi eh, dokta kina maganar bincike bincike wai binciken ku me ya nuna wani hali kiwon lafiyar bata a arewacin najeriya ke ciki to gaskiya watan bincike kamar aka duba uh, binciken eh, ndhs 2013 watan ƙididdiga da ake yi wanda gwamnatin najeriya ga baki ɗaya take kullum kowane shekara goma ko kuma kowane shekara biyar ya nuna cewa mu a yanzu kusan mata kamar biyar suke mutuwa a kan haihuwa kamar a ce 100,000 watan 100,000 575 per na wannan shine na najeriya gabaki daya amma bincike ya nuna mu a arewacin najeriya kusan wannan ba shine ƙididdigan mu ba ƙididdigan mu ya nuna cewa ya kusan Dublin. watan gabaki da ya kusan ninkawa ah, saboda haka mu a arewacin najeriya har yanzu mata suna mutuwa in sun zo haihuwa kuma watan ah, ƙididdigar ta nuna tafi a kudin kudin Najeriya wata amma gabaki ɗaya a Najeriya ya nuna cewa ba 575 per 100,000 Kamar yadda muka bayani a baya tarukan nan a ƙarshen idowar wannan kungiya an shirya su hususan kuma suna mai da hankali ne akan kiwon lafiyar iyali kuma ana yin taruka makamantan waɗannan don wayar da kan jama'a game da wannan al'amari. Wai kuwa wannan aikin da kuke na a eh, tara taruka da sarakunan gargajiya da limamai da sauran masu ruwa da tsaki da iyaye a wayar da kansu game da wannan al'amari wai ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tun da bara ma kun yi kusan karo biyu to ba za mu ce ba a samun ci gaba ba alhamdulillah ana samun ci gaba amma muna ganin ci gaban nan ba bai kai iyakacin yadda muke so ba in aka ce mutum ɗaya za a bawa yayi ba za a taɓa cin nasara ba shi ne kuma mushkilar shi lafiyar mata da yara watan kowa sai ya sa hannun shi saboda haka in ba mu tattaru ga baki ɗaya ba mun mai da hankali mun ce to abin nan da za mu yi shine daga yanzu muna da wannan sustainable development goal watan kamar mdg da aka yi wanda nan da shekara goma sha biyar ya kamata mu ga ko mun gaba ko ba mu gaba to in dukkaninmu kowa da yake stakeholder in kowa da yake mai ruwa da tsaki zai sa hannu ya ce to shi yanzu zai tabbatar ya yi wani abu wanda zai inganta lafiya na mata da yara to za mu ci nasara amma idan ni na yi nawa kai kayi naka malami kurin yayi nashi can gwamnati ta yi nata daban to ba za a samu nasarawa sai dukkaninmu mun haɗu ga baki ɗaya mun yi abu ɗaya mun ci gaba ga baki ɗaya a lokaci ɗaya kuma kowa ya sa an kalli alƙibla ɗaya to shine za mu ci nasara amma an kowa yana abin shi ba za a taɓa cin nasara ba gargadin da muke da kira a ji yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kunji mata gargadin da muke da Haka ne, to kamar yadda na faɗi tun da farko, ƙungiyar malamai ita ta shirya wannan taro. Ga bayanin da Malam Nasiru Hamis ya yi a zantawar da suka yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Shi addinin Musulunci wayayyen addini ne. wayayyen addini ne saboda haka kaga tun da ya zo annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce neman ilimi bai keɓance ba wato yana wajibi ne akan namiji da mace saboda haka eh, shauki na cewa mace in ta tashi cikin jahilci kwaba za ta yi ta yi za ta haifar da 'ya'ya marasa ilimi amma in ta tashi da ilimi ita ce malama ta farko wadda za ta fara yaro ke shakuwa da ita ita za ta fara sanar da shi Allah da kyakkyawan tarbiyya da abubuwa masu kyau muna isar da wannan sakonni ah, ta bangaren wato hudu ba ta juma'a zauren ilimi da muke bayarwa wato laccoci musamman mm, keɓantattun laccoci da kuma laccoci wanda yake gaban ɗalibai da makarantunmu na zaure da na zamani da muke bada tunan muke wayar da kan al'umma to akar bakalla ya kuke ganin tasirin irin waɗannan eh, kiraye-kiraye da ake ta yi kuma ku kuke isar da waɗannan sakonni ga mutanen da ake bukata ya kai gare su yana tasiri tun da gashi kungiyoyin da ba su zo su zauna waje ɗaya ba gashi suna zama kuma sun yadda suna isar da wannan sako kuma gashi muna ganin canji a cikin al'umma a cikin matan inda suke samun ilimi ta ko ina ana samun ci gaba sai dai kullum muna kallo na gaba da mu ne can inda ba za mu amma alal hakika ana samun canji mata suna motsi sosai a cikin wannan kuma wayar da kan da ake yi shine daman addini wayar da kai ne minene duniya minene dadin duniya minene duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe masu sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari jummai allice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya kuma a tuna lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. babu mai hoji da ke in ke mai hoji da ke da ke ta na da ke mai hoji To a gai sheki yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. To a takaicen gamayyar 'yan majalisar dokokin Amurka daga jami'in nan guda biyu sun faɗa wa ƙungiyar 'yan adawan ƙasar Iran cewa za su gaba da matsa lamba ganin an azawa shugabannin addinin Iran takunkumi mai gaunin gaske a daidai lokacin da Tehran take dakon ganin ko shugaba Trump zai yi aiki akan alkawarin da yi lokacin yakin neman zaɓe na ɗaukar matakai masu tsanani kan kasar. a ranar talata ce dai wakilai shidda 'yan jam'iyyar democrat da republican a majalisar wakilan amurka suka shaida wa kungiyar iraniyawan na nan amurka hakan ƙungiyar iraniyawan ta gayyaci 'yan majalisar ne yayin wani taron ta na shekara-shekara domin su yi jawabi a wani yunkuri da ƙungiyar na ganin sun yi kamun kafa ga 'yan majalisar dokokin kasan akan matakan da za su kawo ƙarshen gwamnatin iran mai bin tafarkin addini. sabon shugaban kasar gambia adama baro ya koma gida jiya alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga 'yan kasar duk ko da yake ya iso babban birnin kasar wato banjul cikin tsatsauran matakan tsaro baro dai ya koma gida ne daga kasar senegal inda ya zauna tun bayan da rikicin siyasa ya barke a kasarsa saboda shugaban kasar jami wanda ya daɗe yana mulkin kasar ya ke sauka bayan da ya sha kaye a zaben watan disamban da ta gabata fadar white house ta ce shugaba donald trump na da zaɓi a kan yadda zai sa ƙasar mexico ta biya kuɗin katangan nan da yake son ginawa tsakanin amurka da ƙasar ta mexico To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Solomon Bo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato darar ni naku Ibrahim masu Garba ke cewa sai kuma da hantsi.